يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى ما سسور رمو wannan shine darasi na tara a cikin wannan littafi na babban malami Sheikh Usman al-Khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi a cikin littafinsa Huqbatun min at-Tarikh malam ya fara mana bayani cewa al-maqsadu awwal kaifa naqra'u at-tarikh a inda muka kawo at-tarikh al lugha da kuma istilahi na malami akwai wasu ka'idoji guda goma da muka fara magana akan su wanda zamu dawo daga farko wanda malamai suka ce dole ne ga dukkan mutumin da zai kutsa wajen karatun tarihi da rubutu akan su ya san wa'annan ka'idojin kafin ya shiga domin sanin ka'idar abu kafin ka shiga ita takan taimaka ba za a faɗa ɓanna ba kuma abu ne sananne kowa ya sani babu abin da aka fi makatsalandan irin harkar addini da wanda ya isa da wanda bai isa ba in dai maganan addini ne kowa ya isa malam ya faɗa ya ce dalili na farko shine isti'malud dalil amfani da dalili wal wasiƙati da kuma amincewa ba a da ta'akkul min sihatiha bayan tabbatar da inganci da dalili da mutum yake da shi wannan shi ne abu na farko abu na biyu shi ne husnul istidlal kyakkyawan kafa hujja bittiba'i tanzim da kuma bin tsari wa tartibin mula'imu adilla da kuma jerantuwa wanda ya dace ga su dalilan shari'a ɗin ma'a husnul arzi tare da kyakkyawan gittowa wa tahariri masail da kuma tantance matsaloli wannan yana daga ciki domin akwai wata ƙa'ida da suke faɗa cewa ba dukkan dalili ba ne da mutum ya kafa hujja da shi kuma dalilin yake zama ingantacce ka iya samun mutum ga dalili ya inganta kuna jayayya da shi akan wata matsala ya kafa hujja da dalili amma inda dalilin ya daban inda shi kuma ya daban ana samun ainihin wato wannan a addini mutum bai yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake kokarin kore ta da Qur'ani sai ya ce maka fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu an samu dalili ya tabbata amma inda dalilin ya daban inda kuma shi ya daban sannan abu na uku al'imanu bi kulli ma dalla alaihi alkitabu was sunna yin imani da duk abin da littafin Allah da sunnar manzon Allah suka yi nuni akan shi duk mutumin da yake ya bujire wa littafin Allah da sunnar annabi bai yarda da su ba to haramun ne ya ɗauko tarihi na musulunci ya rubutu akan shi dan ba zai ma musulunci adalci ba wa min dalika al-imanu bil ghaibi وبالجزاء والحساب والقضاء والقدر ورد كل ما خالفها daga cikin imani da kuma littafin Allah da sunnar annabi akwai imani da gaibu imani da in an mutu akwai sakamako akwai hisabi akwai abin da Allah ya hukunta da kaddarawa sannan da kuma yin watsi da duk abin da ya ci karo da waɗannan abubuwan abu na hudu al'amanatu fistik isa'il adillati wa iradiha amana wajen ɗakko dalili da kuma kawo dalilin ma'al jam'i tare da yin jam'i wattar zihi da kuma yin tarbihi bainar ruwayatul muktalifa wufkan lilkawa'ilil mukarrara tsakanin ruwayin da a zahiri kake ganin akwai atta'aru cin karo wannan amana ce ta ainihin wato ilimi sannan khamisan na biyar bayanin masajin bayanin toshe wal marajin da kuma maraji allati aka da anha inda mutum ya ciro ba za ka zo ka rubuta tarihin musulunci ba ka zo kawai ka ba da labari amma ba ka faɗi inda ka samo labarin ba baya ma addinin musulunci haka to wani sai ya zo da sunan addinin musulunci ya yi rubutu duk littafin duniya ka duba sai ka gaba wannan matsalar shi kuma ka rasa sanin ina ya samu kuma shi ba annabi ba sannan abu na shida al'itimadu alal nusus shari'iyya dogara akan nassosi na shari'a sannan wal haqaiqi ilmiya da kuma abin da ilimi ya tabbatar wa adamul irtiyat bil awham wa sunun da kuma rashin alakantuwa ko daurantuwa da abin da yake awham ne da kuma sunun sannan abu na bakwai shine at-tajarrud min al-hawa wal mai wato mutum ya zaman tuya ko buta daga son zuciya dukkan mutumin da yake yana da son zuciya ya ɗauki littafi zai rubutu akan tarihin wasu mutane ko wata al'umma ba zai musu adalci ba sai ya shigar da abin da bai kamata a ce ya shigar da su a kansa ba wannan yasa dukkan mutumin da yake makin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne babu yadda za a yi a lokacin da zai yi rubutu a akan sahabban annabi ya musu adalci sannan abu na takwas shine tahkimul hakimin arabiyya wato kyautata lugha ta larabci wal ilzamu bi qawaidiha da kuma lizimtuwa da ka'idojinta wa bidalalatil alfazi da kuma abin da nasoshin wato alfaz larabcin yake nuna fala awwalu lafza ba zai fassara wani lafazi na larabci ba wala yakhruju an dalalatihi duna qarinatin sarifatin sayya in ba tare da alaƙar zance wacce take hukunta dole sai an yi haka wanda wannan mun sha buga misalai akan wannan to ɗaya daga cikin matsalar da muke samu wanda suke jagorancin aƙida ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane yanki na nahiya a duniya an ba sa'a ba sai kaga suna da jahilci na yare na larabci ba su iya shi ba wannan abu ne wanda yake waƙi sannan abu na tara shine adamu qabulil mutanaqidat shine ay la yusallimu lima yunqalu anil mashayikh kada mutun ya miƙa wuya ga abinda aka wa ranto daga shi shehulai wa huwa mukhalifun lidini kuma wannan abin ya saba ma addinin musulunci kawai da an ce shek wani ya faɗa shek wani ya faɗa ba dalili kawai ka amince eh kuma hakan ya faɗa kar mutum yi haka sannan wa in wuji da mislu hada suka ce in an samu haka to fala ya kalu min amrini ba zai kubuta daga abu biyu ba in ma karibun ko da shi shehin da aka faɗa aka ci ya ci an makarya au galadin ko kuma an samu galad akwai kuskure a ciki abu na goma husnul adabi ma a kalamin lahi subhanahu wa ta'ala dukkan mutumin da zai rubutu akan tarihi dole ya zama yana da kyakkyawan ladabi akan maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma al'anbiya wal ulama ya zama yana da ladabi akan annabawan Allah da kuma malaman musulunci wal ibti'adu an tajrihi shakhsi da kuma nisanta akan tajrihi shakhsi a zo mutum zai yi rubutu a kan sahabi saboda yana jin haufinsa ya ce mai katin ciki ne ko siriri ne ko kaza wannan duk abu ne wanda yake ba shi da alaka da abin da Allah madaukakin sarki yake ainihin wato duba walibtisar fi naqdi ala bayan al-akhta da kuma takaitawa wajen naqdi akan bayani akan kusakurai ma al-i'tizari lahum tare da ba da uzuri in dai tarihin na mutanen kirki ake wa hamli kalamihim ala ahsanil waje da kuma daukar maganar su in an faɗa tana daukan fuska ɗaya biyu uku to kai mumini mutumin kirki sai ka wajjahar da fuska ta alheri ma dama wanda ya faɗi maganar mutumin kirki ne ma amkana matukar zai yi in ba zai yi ba kuskuren ya bayyana sai a bada uzuri kar a masa ainihin wato batanci to wannan yana daga cikin abin da su malamai na musulunci suka faɗa dangane da abin da ya shafi tarihi na musulunci malam ya ce wa hannu mu dinnan idan aradna an na tsara a hadisan rasulu sallallahu alaihi wasallam idan muna nufin muna so mu karanta hadisan annabi fala budda an na tasabbata min alkhabari dole mu tabbatar da labari a sabitin huwa an rasulullahi amla shin wannan labarin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai tabbata ba ko ku a'a shikenan da abin da kaga an rubuta a littafi an ce qala rasul kenan kawai sadaka rasulul karim yace walan nastati ba za mu iya ba an na'arifa sihhatal khabari mun san ingancin labari an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi min butulanihi ba za mu kuma mu iya sanin wannan labarin ƙarya ne daga wajen annabi aka jingina masa ba illa bin nazir isnadi farko sai mun kalli isnadi shine hanyar da labari ya zo Ma'almatin sannan mu kalli ita kanta maganar da aka faɗa aka ce annabi ya faɗa li'anna ahlul ilmi domin su ma'abuta ilimi su ne malamai ita bil hadisi wa rijalihi sun kula da hadisi maganar annabi da kuma hanyar da labari yake zuwa hatta je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tatabba'u ahadithahum kuma suka bibi hadisan da su wa'annan mutanen ke ruwaitowa kafin a kan annabi wa mahasuha sannan suka tace ta wa hakamu alaiha suka yi hukunci a kanta wa bayyanu sahiha min ad-da'ifi sannan suka yi bayanin abin da ya inganta daga wa'annan abin da aka faɗa aka ce annabi ya faɗa da abin da bai inganta ba sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan wa bittali nuqiyat hadhihi a hadisu mimma aka ainihin wato tsarkake wa'annan hadisan daga abin da ke cikinta aw mimma udkhila alaiha min kadhibin ko abin da aka shiga na ƙarya a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aw tajlisin ko rufa-rufa ma shabaha zalika ko abin da ya kama da wannan walakin na tarikh sai dai shi al'amari na tarihi fa yaktalifu yakan saba ma da matsala ta hadisi fataratan wani lokaci idan kana karatun tarihi najidu kasiran min ruwayatihi zaka iya samu ga tarihi an kawo maka amma a cikin hanyar da aka ruwaito maka tarihin laysa laha isnadu ba ta da isnadi ga baki ɗaya mutum ne zai ba da labarin wata matsala a littafi amma kwata-kwata bai faɗi waye ba da labarin ba ya ce kawai daga wani mutum kuma wani mutum ɗin nan shi ba sahabi ba ne ballantana a ce ai su sahabbai ƙur'ani ya ce rijalun dama la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah ba a yin haka sannan wataratan ukura najidu laha isnadan wani lokaci ka iya samu ya ce maka ga wanda ya ruwaito walakin la najidu lirrijalin ladina fi isnadi tilkar ruwaya tarjama sai dai wanda aka ce maka ya ruwaito din gashi an faɗa maka sunan shi ka koma littattafan da aka yi tarjaman malami shekarar da aka haife shi da inda ya karatu da abokan karatun shi da inda ya mutu ka bincika kaf duk a littattafan duniya ba za ka samu sunan wannan mutumin ba wala najidu ahadan min ahli ilmi takallama fihim jarhan aw ta'dilan kuma ba za ka taba samu wanda daga cikin ma'abuta ilimi ba da ya magana akan wannan mutumin yace wannan mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane duk littattafa in kama ba za ka ga wannan ba madahan aw zamban yace soke shi ko yace mutumin kirki ne to uba alaina hina idin a lokacin sai wahala akan kan an nahkuma ala hadhihi ruwaya wannan ruwaya mai hukunci a kanta. mutum ne an ba da labari an yafi mutumin kirki ne mutumin banza baka sani ba sika ne ba sika bane baka sani ba li'annana la na'rifu hala ba'd rijal sanad domin ba mu san halin wanda suka ruwaito wannan abun ba sai Allah ya ce fal amr as'abu min al da haka da wannan ƙa'ilin sai zamanto al'amarin tarihi wani lokaci ya fi wahala fiye da al'amari na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin sai dai la ya'ani hada abadan wannan baya nufin har abada an na ta sahala fihi kuma mai sakaci a cikin wannan matsalar bal a'a labudda an na sabbata. dole ne mu tabbatar wa an na arifa kaifa na akudu tarikana musan shi kan shi tarihi yaya za mu riƙe shi wa ya yaqulu qa'ilun mai magana zai iya faɗa ya ce wa alaina kasirun min at-tarikh bi hadhihi at-tariqa ai tarihi da yawa zai ɓata in dai kace za mu wannan ka'idan wa naruddu sai mu ma da martani akan sa qa'ili ne sai mu ce lan yadi al-kasiru kamata tasawwaru kamar yadda kai kake surantawa abubuwa na tarihi da yawa ba za su ɓata ba sai ce fa inna kasiran min ce tarihi? da yawa daga cikin ruwayoyi na tarihi allati na hatajuha wacce mu muke da bukatuwa zuwa gare ta khassa fi hadal bahs musamman a keɓance a wannan bahasin mazkuratun bil asani an ambace ta da isnalai sawa'un kanat hadhihi al asanid fi kutub at tarikh nafsiha shin daidai ne wa'annan isnadan an ambace su a cikin littattafan tarihi ka tarihi tabari kamar tarihi na imam tabari wa jami'in tirmizi da kuma littafin imam tirmizi awal musannafa ka musannaf na ibn abi shaiba Aumi, min aw fi tafsir kamar a cikin litattafan tafsiri allati tadhkuru ba'd ar-riwayat at-tarikhiyya bil asani wacce take kawo ta ambaci sashin wasu ruwayoyi na tarihi amma da isnadi ka tafsir ibn jarir tabari wa ibn kafir wa kamar kaman tafsirin Imam Tabari da Ibn Kasir wa wani lokaci fi kutumin kasa ta kallama an auqatin kasa wasu littattafai keɓantattu wanda suka yi magana akan wata matsala keɓantacciya ka kitabi hurufur didda lil kalla masalin au kitabi tarihin khalifa ibn khayyat al-muktasar sannan malam sai ce alƙasdu manufa dai an na lanana a jizo an naji da sanadin riwaya in aka ce ga ruwaya ko a tarihi ne ba to ba za mu gajiya ba wajen nemo mata isnadi daga cikin wannan ruwayan wa in ajazna ajazna in ko aka ce ga ruwaya an samu a tarihi mun bi mun bi walam naji sanadin ba mu samu sanadi ba inda aka samu labarin to fa inda na aslun amun nattabi'uhu to mu gurin mu akwai asali ga mamme da muke bin shi khassa ake bance lima waka a fi ahadis sahaba ga abin da ya auku a zamanin sahabbai wa huwa a hadithina shine in tattaunawar mu ala wa huwa sana'ullahi tabaraka wa ta'ala wa sana'u rasulihi sallallahu alaihi wa sallam shine yaban da Allah madaukakin sarki yayi wannan mu shine asalin da muke kansa naka in mun samu wani ya ruwaito abu a tarihi wannan abun mun samu bai da isnadi ko ko mun samu yana da isnadi amma mutumin nan mun bi ba mu iya ganowa ba mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne to mu a gurinmu muna da asali a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yanzu wannan ruwayar abin da za mu kalle ta isnadi ko ko rashin isnadi ya yi daidai da yaban da Allah ya masa habbai idan ya yi daidai ba suka take a kansa ba shi ke in ko suka take a kansu wannan sai mu ainihin wato yi watsi da ita kamar sai a ci ala sahaba kamar yadda zai zo akan sahabbai mala yake fal asli fihim al adala asali akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine adalai ne mutanen kirki wa kullu riwayatin dukkan wata riwaya wanda jaa fiha mat'an wanda suka yazo ala ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan sahabban annabi nanzuru fi isnadiha sai kalli isnadinta fa in kana sahihan in isnadi ya inganta a wannan lokaci to shi kenan yin daru ba da zalika fi ta'awilin halihin ruwaya ta sai mu koma sai mu kalli kuma ya fassara wannan ta take wa fi ma dillu alaihi shin me ita wannan ruwayar take ainihin wato nunawa domin wani lokaci akan samu sanadi ya inganta amma wajen ta'awili mutumin da yake da son zuciya sai ya awwala fassarar aya zuwa ga abin da zuciyarsa take so ko da ku wannan abin ba shi ba ne daidai ba abin da ya dace da ita wannan ainihin wato aya ɗin ba kenan wanda yana daga cikin ha'intar ilimi da wasu da dama suke yi Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsare mu Allah kuma ya ainihin wato kiyaye mu wannan yana daga ciki malam ya ce wa in wujida idan aka samu annas sanar da ifin ga ruwaya mun samu amma sanadi bai inganta ba hanyar da labari ya zo alam da laha sanadin ko kuma a'a ga ruwaya an ce an kawo amma kwata-kwata ba a san ta wata hanya ma labarin ya zo ba sai ce fa inda na al'aslu to mu gurin mu muna da asali wa huwa adalatu ula'ika shine adalan wa'intan mutanen sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace idan ashe ku inda qira'atit tarih a lokacin da muke karatun tarihi labudda an naqra'a bit tamhis dole mu karanta tarihi da tacewa da tantancewa kama naqra'ul ahadith kama hadith kama yadda muke karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa akhassu tawarikh kuma mafi kebantuwar tarihi huwa tarihu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine tarihin sahabban manzan Allah qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah ya faɗa Allah madaukakin sarki ya masa rahma a cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na 19 shafi na ɗari biyu da uku shaykhul islam ibn taymiyyah yana faɗa yana ce cewa da an ya yakuna ma'al insani usulun kulliyah dole ne ya zamanto kana da usulin kulli wato ka karanta abu daga farko zuwa ƙarshe ka san yadda yake sannan turaddu ilaiha aljuz'iyatu wanda idan ɗaiɗaikun matsala ta faru sai ka ɗauki wannan ɗaiɗaikun kamar yadda ita zuwa ga wancan asalin li ya takallama don mutum ya magana bi ilmin wa da ilimi da adalci sun ma ya arifin sannan ka san juzi'iyya usulin kulli ka san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali mutanen kirki ne usulin juz'i shine a iya samu a kankin kan kowanne yana da wani tarihi da wani abu ko yana da wani kuskure da ya kamar yadda muka ce ba ma'asumi bane in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم يعرف الجزئيات kaifa waqa'at idan an ce maka tuwa ne yayi kaza tunda ka san usulin kulli ka san yadda matsalar take ga baki daya to sai ka kalla ka gani an ce wata matsala ta faru kiyaya matsalar take wa illa in ba haka ba kuwa baka da usulin kulli ka san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana da ka'ida ga mammiya shine asali mutanen kirki ne to idan wata matsala ta faru aka ce wani yayi kaza saboda rashin wancan usulin kulli din ta sai ka kasa warware matsala juz'i shine sai ki ta fa ya baka fi kadibin wa jahalin fil juz'iyat dan haka yanzu sai mutum ya wanzu a cikin karya da jahilci a cikin matsala juz'iyya wa jahalin wa zulmin fil kulliyati sannan da jahilci da kuma duhu a cikin kulliyat fa walla wallada fasadun azimun sai fasadi mai girman gaske sai ya haifu daga wannan lokacin mala ya ce asafi tare da bakin ciki shigi falkasiruna an sanya ma da yawa so fi zamanina hada a wannan zamanin namu wato ƙira'atul kutubul haditha wato karatun littattafai na zamani wanda aka kirkira allati ullifat fi tarikh wanda aka wallafa a cikin tarihi wallati tahatammu bi jamalil qissa wanda su wa'annan littattafan suna shagaltuwa ne da kawai kyan qissa auta shuhu suwar ko kuma suna shigantuwa ne da ɓata surar yadda tarihi yake auhu ma ma'an ko duka guda biyu suna ƙoƙarin su kawo maka labari da kuma ɓata surar tarihi yadda haƙiƙanin abu ya faru da gaddin nazari tare da kawo da ido an sihatiha akan wannan abin ya inganta ko bai inganta ba au adami sihatiha ba abin da ya dame su ka kutuba abbasul kamar littafin abbasul al yana da littafi ana ce masa wato silsilatun al'abakariya da kuma littattafan taha hussein ko a khalid muhammad khalid yana da littafi khulafa'ur rasul da kuma ridalu haular rasul wanda sai a hankali da wannan littafin nashi da yawa daga cikin mutane sun shagaltu idan mutum zai karanta ya kokari ya nemi littafin yusuf abu aziz da ya rubuta rijalin wani sa'un haular rasul ya fi akan wannan littafin nashi akwai kuma littafin tsaha hussein shine eh, mawqi'atul jamal wa ali wa banuhu da kuma alfitinatul kubra na shi wannan mutumin tsaha hussein da kuma littafin a turji zaidan an-nasrani wanda yana da littafi tarikut tadammun islami wannan yana daga cikin littattafan da ya kamata a yi hankali da ainihin wato su gurin karatu aw gairihim ko wani su min al muhdathina wa'inda aka far aka kirkira dan kawai a baka labari mai kyau ko dan a bata tarihi malam yace fa haula wa'innan mutanen inda ma yatakallamuna anai tarihi a lokacin da suke magana akan tarihi ya hatammuna bi siyasi sukan himmantu da jero labari ne kawai wa jamalil da kuma kyan kissa wa husnul sabki da kuma kyan kera labarin bigaddin nazari tare da rintsa ido amma idan kanan hadhihi kissa sahihan amla tare da rintsa idan su shin wannan kissan ta inganta ko bata inganta ba wa ba'aduhum wasan su kuma ya kasir tashwiha yana nufin ma ya bata tarihin ne li hajjatin fi nafsihi saboda wata bukata da ke shi akan wanda yake ba da tarihi a kansa almuhimmu shi dai abin da yake da muhimmanci shine an ya kussa alaika qissatan jamila ya baka labari labari kawai a ce wannan kisa tana da daɗi kamar irin kisan alkama da ake kawowa a babin ana so a nuna ga wani sahabi saboda girman iyaye ya zo ya ƙi mamarsa biyayya ya fifita mamarsa akan waye waye ya zo zai mutu da ƙyar kalman shahada sai da annabi ya je kaza duk wannan maganar maganar banza ce kurungus ce kan kusu ta nan ce tatsuniya ce kawai kokarin ana so a mutunta matsayin iyaye da darajar iyaye Sana aka zo aka ci mutuncin kuma wani daga cikin bayan Allah kuma sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa min al yajibu al-hadr minha daga cikin littattafan da ya wajaba a taka tsantsan da su akwai al-agani da abul al-asfahani akwai littafin al-agani na abul al-asfahani wa huwa kitabun samar littafi ne na fira wa shi'rin da waka wa tsarabin da kuma rawa ولكنه شابه بكثرة من الأخبار الباطلة أما تعرض هكا يتكى للتاف أن الناس دلاباري نبلنا صلى للتاف نبي أقوى الإقد الفريد لابن عبد ربه وانده كماتا ما سكرة تاريسي تاكا أنصندشي وهي كتاب أيضا كتاب أدب أيضا ولكنه لم يخل من انطعن للتاف نوانده يشأ كان أدبي amma wannan littafin bai wofinta ba bai kubuta daga sukan mutanen kirki ba sannan akwai littafin al'imama wasu siyasa al-mansub kutaiba akwai littafin al'imama wasu siyasa wanda 'yan shi'a suka yi ya jingina zuwa ga ibn kutaiba na sunna wanda wannan ƙarya ne wa huwa makazubin alihi wannan littafin amma ibn kutaiban sunna ƙarya da aka duk wanda yake ji ya ji ibn kutaiba gubi ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba akwai na sunna akwai na shi'a da haka wannan littafin da ake karanta al'imama wa siyasa ba littafin ibn kuteba na sunna ne littafin ibn kuteba dan shi'a ne wanda ya rubuta sannan akwai murud zab libn mas'udi wannan littafin bila asanid ko isnadi babu qala shaykh al-islam ibn taymiyyah fi tarikh ibn mas'ud ibn taymiyyah ya faɗa yace a cikin wannan littafi na tarikh al-mas'udi yace min al-akadibi akwai ƙaryace ƙaryace wanda ma la yi illa Allah ba wanda ya isi kididdige waɗannan ƙaryace-ƙaryacen in ba Allah ba fa kaifa yusaqu bi hikayatin munqati'a al-isnad ya za a wa hikayoyin da aka hikaito masu yankakken isnadi mutum ya faɗa maka ya ce maka labari ya samu amma ya ƙi faɗa maka inda ya samu fi kitabin qad urifa bi kasratil kadhib a littafin da aka san shi da yawan ƙarya wannan maganar tana cikin minhajus sunna a mujalladi na hudu shafi na tamanin da hudu da kuma lisanul mizan wannan yana ciki to wannan ita ce maganar da ibnu taymiya ya faɗa daga ƙarshe da haka ƴan uwana ga lokaci yana hararar mu zan yi kokari in tsaya a nan sai idan mun haɗa a darasi na gaba sai in ɗora daga nan abin da na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ka an la ilaha illa anta ta wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh